الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بركة مرتدوا أيو لهدي عشرين لوتا نكو ترنيو نيو جماعة الأولى لا سوكي متأكد cewa yau sha tara ga watan jima'a al'ula shekara ta dubu da da ashirin da bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da shida kenan ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyar don ci gaba da karatun littafin sharfal warakat ke usul littaf wannan kuma shi ne darasi na nawa mana mamu goma Thank you. gudu shi ne hujja kenan goma ne من هذا متأكد تعريف الأصول تعريف الأصول وأبواب بسم الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى تعريف أصول الفقه وأبوابه وعلم أصول الفقه طرقه على أصول الفقه وأبوابه إيه، هكذا هكذا كده وعلم أصول الفقه وطرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين هذا هو التعريف الثاني لأصول الفقه وهو باعتباره لقبا لهذا الفن وقد تقدم تعريفه باعتبار مفرديه قال علم أصول أصول طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها wannan shine ta'arifi na usulul fiqh tun dama ya ce ana ta'arifin sa ta hanyar ta'arifi na farko ko a yi ta'arifinsa ta hanyar yin izina da bangarorinsa guda biyu kalmar usul da kalmar alfiq usul alfiq to a can bayan mun riga mun yi ta'arifin sa bi itibari juz'ai yani bi itibari mufradaihi muka ce usul jam'i na name na asl wal aslu ma yubna alayhi ghayru ko sannan sai muka zo muka yi ta'arifin al-fiqh muka ce ma'ana al-fahm wa kaza wa kaza ila akhirih istilahan ko ma'ana shine kaza kaza kaza ila akhirih to kaga gama da wannan to yanzu zai ta'arifin ta'arif ne na usulul fiqh bi itibarihi alaman باعتباره لقبا على فن معين idan ka ɗauki kalmar usulul fiqh gaba ɗaya a matsayinta na suna ga wani fanni ba da kasancewar usul jam'u asul ko kaza kaza kaza a'a lokacin da su masu wannan fannin suka ce usulul fiqh ko wanda ya san su ya an ce usulul fiqh me ake nufi baya kallon da daidaikun kalmomin yana kallon kalmomin guda biyu a hada da juna wata ma'ana za su bayar a matsayin su na lakabi ko suna ga wani fanni ina fata kun bayyana ina ce ilmu usulul fiqh turuquhu ala sabil al ijmal wa kayfiyatu al istidlal biha shi ilimi na usulul fiqh shine turuquhu ala sabil al ijmal hanyoyin usulul fiqh din ko kuma hanyoyin saduwa zuwa ga fiqh din karan kansa ala sabil al ijmal a jumlati wa kayfiyatu al istidlal biha da kuma kaifiya ne da za a kafa hujja da su bayanin yadda za a kafa hujja da waɗannan hanyoyi da fa qawluhu turqu dan don abin da ya faɗa zai zo ne da yake cikin gurin ya farfasa bayan ɗaya sai ce mai fa qawluhu turquhu na'am وقوله طرقه أي طرق الفقه والمراد أدلة الفقه الإجمالية وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم والإجماع حجة ونحو ذلك من المسائل الكلية التي تبحث التي تبحث, التي تبحث في أصول الفقه جميل idan aka ce turuqul fiqhi ma'ana da yace ilmu usulul fiqhi turuquhu ma'ana turuqu maza turuqul fiqhi wal muradu abinda ake nufi da turuqul fiqhi kuma adillatul fiqhi al ijmaliyya dalilai na fikihu a jumlace dalilan fikihu a jumlace menene dalilan fikihu a jumlace wahiyal qawaidul amma allati yahtaju ilaiha al faqih sune ka'idoji mammu. waɗanda mai fikihu ke bukatan su kamar misali daga cikin ka'idoji ga mammu na alfikihu za ka sun ce al'amru lil wujub al'amru lil wujub wannan ka'ida ce ga mamma al'amru lil wujub da suke nufi idan sun ce al'amru lil wujub ma'ana dukkan wani umarni da ya zo cikin qur'ani ko hadisi to aslan dama an sanya wannan umarni ne don ya fa'idantar da mai wajen da Allah ce aqimis salata ka tsayar da sallah to za a fahimci karkashin wannan umarnin tsayar da sallah ne hukuncin sa musabi ko wajibi wajibi haka da yake a qimu salata ah, zuwa ga taron mutane wa atu zakata wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun kaga dukkan waɗannan aqimu da atu da ati'u duk ne yake tarwa wajen su ke tarwa sannan kuma annahi da tahrim wannan ma ka'ida ce amma auru duk lokacin da aka hani to abinda wannan hani ke tarwa shine ne haram yana na haram da Allah madaukakin sarki ce la taqrabu az-zina la taqrabu az-zina wannan na nuna kenan zakewa zina mai hukuncin sa haramun da haka Allah ce la ta taqrabu haka da ke la ta taqrabu salata wa antum sukara wannan sai nuna zakewa sallah yayin da mutum ke cikin maye mai haramcin sa mai hukuncin sa haramci tunda ce la ta taqrabu salata wa antum sukara wa wannan wawul hal يعني salata wa الصلاة kaunikum sukara سكارى wa وأنتم sukara. to dukkan inda hannun ya zo cikin qur'ani ko hadisi ke na nufin mai wato ainihin haramci to kaga wannan qawaid ne amma wal ijma'u hujja haka sukan ce al ijma'u hujja idan malamai suka yi ijma'i kan matsala to wannan ijma'i ya zo ne ya zama hujja ya zama hujja kenan matukar an samu tabbataccen ijma'i wanda ba a shakka shi ijma'i duk malamai sun yi da hujja ne amma inda matsalar take wajen subutul ijma' domin kasirun min al-ijma'at allati tuhka fi kutub al-fiqh la sanad la an gane ko yusuf da ma zaka an ce masala malamai sun yi ijma'i amma idan kana bincike kana bincike sai ga an samu wanda ya saba to da an samu mutum daya ya saba kai hamdala kuwa wato ya samu kalla da an samu mutum daya ya saba to wannan ijma'in ya zama tabbatacce ah. bai zama tabbatacce ba kamar yanzu misali za ka suna cewa an yi ijima'i da dukkan mutumin da matarsa jinin al'ada ta yanke to an yi ijima'i bai halatta ya sadu da ita ba har bayan ta yi wanka haka za ka yi ta ganin cikin da fikihu eh, ibn hazm ya zo cewa ya ku an yi ijima'i hatta ibn kasir ya kai to ijma'i ibn kasir eh, eh, ibn hazm yace wa ce muku an yi ijma'i bayan mu mun ga su kata da su wane ne waɗanda suke bada fatawar cewa matar ka ko kama ruwa ta ya halatta kuma ka sar da ita eh, ba wanda yake ijma'i cewa lalle sai ta yi wanka ko kama ruwa ta yi ko alwala ta yi ta kama ruwa ta yi alwala kaga ai ba wanka ba ta yi to ya halatta mutum ya sar da ita in yi su dai wannan wankan da yana na akanta yanzu ya zanto wanka biyu sun taru akanta ga wanka na mai na ɗauke jinin al'ada ga kuma wanka na na janaba a nan gudun kaga ɗaya ne daga cikin eh, wurare da zaka ga an yi kai to ijimai amma idan kai bincike sai gaba haka bane ba shi sa duk matsala da kake son ka gane in an ce maka an yi ijimai kake son ka gane shin haka ne ijimai ko ba haka ba na farko tantance wani zamani ne aka ce an yi ijimai an yi ijimai a lokacin sahabbai ake nufi ko an yi ijimai a lokacin tabi'ai ko an yi ijimai a lokacin tabi'ai to kaga ijma'i idan aka ce na sahabbai ne to kaga sai ka koma cikin littattafan da suke yi kai to a kawai da sahaba fil masail al fiqhiyya irin littafin al musannaf na abubakar ibn abi shayba ko al musannaf na al imam sanani suna da hikaito a kawai da sahaba fi masail al fiqhiyya fil masail al fiqhiyya to a lokacin kaga idan ka samu maganar wani sahabi kaga ka rushe wancan ijma'i kenan matakar ya abinda aka faɗa na ijma'i ko maganar wani tabi'i da sauransu to kaga ijma'u sahaba ma yana da wahalar tabbatuwa to ballantana kuma na tabi'ai to kuma da tabi'ai da sahaba zuwa suka fi yawa tabi'ai to kaga su kansu ijma'in su zai fi wahala ke to daga nan gure idan kai kasa na tabi'u tabi'i na irin na sai imam malik to shi kuma wannan shi kuma ya ƙara zama matsala kenan don su kuma sun fita da yawa ana ƙara yau kasa ma'arfa na ƙara yin yawa kuma daular musulunci suna ƙara faɗaɗuwa kuma kana son ka ji ra'ayin kowane malami da ya kai matsayin istihadi a matsala to sannan ka tara ka ce sun yi jima'i kaga abin da wahala to a takaice dai wannan shine wani lokacin kawai malaman fikihun wannan ne guda hudu za su yi ijma'i sai a ce an yi ijma'i ga wanda bai san fikihun sosai ba sai ta an yi ijma'i saboda mai ya ga da malik da imam shafi da abu hanifa da ahmad bin hanbal sun amma a daidai lokacin su kila laifin bin sa'ad bai yadda su bayan bin uyena bai yadda ba waye waye bai yadda ba to da wannan guda hudu sun yi ijma'i ga gafe zama ijma'i ba da a hudu cikin mutane wajen dubu ɗari biyar wanda sun kai matsayin istihadi ko dubu ɗari biyu sun kai rutubatul istihad hudu suka yi ijma'i kan mas'ala ragowar ko ba yadda ba ai kaga bai zama ijma'i ba ba mai kama hanyar da zama ijma'i ba amma su hurar waɗannan sai ta makantar da wani sauran malamai sai ya ɗauka a to shi kenan an yi ijma'i wace wal ijma'u hujja wa nahwa zalika min al masail al kulliyya duk waɗannan mas'aloli ne kulliyya idan an ce mas'ala kulliyya a faɗa bu guda ɗaya wanda yake yin darji ta tabu ajza muta'addida karkashin su za a samu rasta masu yawan yanzu al'amuru ai karkashin amru akwai rasta masu yawa annahi ma karkashin sa akwai rasta masu yawan gaske amma sai a faɗi abin da yake shine na farko al'amru lil wujub kawai sai a yi turu a kyale tare da cewa an ce an san akwai al'amru din da zai zo la yake da wujub domin an samu karina allati sarfatu min al ila al za a samu akwai al'amur din da yake intimas ne akwai kaza akwai kaza akwai da sauransu kamar yadda zamu gani nan gaba na wa amma fala وأما الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل والإيضاح مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة zakah الزكاة للأمر ومثل صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم في الكعبة يمثل به للفعل في أنه لا يعم أقسامه ومثل الإجماع على أنه بنت الإبن تأخذ الثلث مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما جميل yace amma al-adillatu tafsiliya dalilai dai dai dai dai kowace mas'ala a kawo mata dalili shine al-adilla at-tafsiliya kowace mas'ala guda ɗaya a kawo mata dalilin ta fala ta zakaru fi usul fiqh wannan ba a cikin usul fiqh zaka samu wannan ba usul fiqh zai baka kawai da amma kai zaka je kai gini akan su amma ba zai zo zai baka kawai tafsiliya ko adilla tafsiliya wala tuzkaru fi usul al-fiqh ba ambaton sa usul al-fiqh illa ala sabil at in ka ga an kawo to ana kokarin a kawo misali ne kawai wal idah da fito da abu fili mislu qawlihi kamar yadda za a kafa hujja da faɗin Allah ta'ala wa aqimu salata wa atu zakata ate lil amri wannan ya kunshi umarni aqimu salata umarni ne haka atu zakata ma umarni ne dan ka fahimci dai shi wa salatu sallam a ko misalin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil ka'abati wato a dakin ka'aba lokacin da ya salla a dakin ka'aba yumassalu bihi bil fi'li ana buga misali na aiki fi annahu la yu'mu aqsamahu aiki tsantsa wanda baya shafar dukkan bangarori na aiki domin wannan mujarrad fi'il ne shin karkashin su za a iya fahimtar wajibi za a iya fahimtar mustahabbanci za a iya fahimtar manzo Allah kawai dai abu ne ya zo ya dace da ya ga ya kamata ya yi sallah yayi ko kuma na nufin wannan duk wanda ya da cikin ka'aba sai ya yi sallah wanda ya samu kansa a cikin kwariyar ɗakin ka'aba din sai ya yi sallah an fahimta ku wannan aikin guda ɗaya na yi umma ka samu majalisar da ijma ala anna bintan ibni ta'khudhu thulutha haka kuma misali irin ijma'i da malamai suka yi cewa yar ɗanka namiji wato ba jikarka ba kenan jikarka wadda ɗanka namiji ya haifa yayin da shi babu daɗin ta a kudusa za ta ci sudusi ma'adintu sulbi tare da ya ta cikinka wadda ka haifa haisu lamun asiba lahuma an gane ku yayin da ya kasance babu mai babu babu wanda zai musu ta'asibanci ta'asibanci shine wanda zai sa a matsayin su ci gado da farbi sai su koma za su ci gado ne ta hanyar asib an fahimta ko nan yadda sai na fito da abin fili wato abin nufi dai ita jikarka inda ɗanka yana nan za su ci gado ah. ba za su ci gado to to sai kasance gashi kana da jika kana da kuma iya ta mace wannan da ya ta mace inda namiji ne kaga zai hana wacce mai jikar cin gado to amma sai zanto ya ce mace ba ta iya hana wacce jikar cin gado dai ita kaɗai. sannan ita kuma wacce jikar babu wa ko kani ta tare an gane ko da a ce kana da ya ta mace kana da jika ta mace kuma tana da dan uwa to lokacin da wannan yar ta mace ta dauki rabin dukiya wa in kanar wahidatan falahan nisfu abin da ya ragowa sai a raba wasan jikoki waɗancan jikoki guda biyu da zakari dan saboda mai a lokacin za su shiga dole na asik abin da ya ragowa za a ba su a ce lizzakari su hazin rufe to sai zanto cewa ita ba ta da ɗan uwa namiji an fahimta ko sannan ita wannan yarka ita ma ba ta dan uwa namiji ita ma da an samu dan uwa namiji da jika ba ta da komai da yar da wannan dan uwa namiji sai su mai suma da zakari to kaga yanzu kowa la mu'assiba lahu al bint la mu'assiba laha wa bint ibni la mu'assiba laha to a nan gurin yanzu kowa ya zanto zai shiga zone da farami to a nan gurin idan aka ba ya rabi ita wacce sai a ba ta sudusi ya za ta ɗauki rabi wa in kanar wahidatan fala'an nis to ita kuma jikar ka wanda ɗa namiji ya haifa ya mutu ya bari sannan kuma kai daga baya Allah ka ka to ita kuma za a ba ta sulusi shine mai hadiya ce wa min tulibin ta'khudhu sudusa idza kanat ma'al binti misalan yutaza wa bintu libni ta'khudhu sudusa mata idza كانت مع البنت يعني yani idza مع بنت الصلب مثالا misalan yu'taza wannan misali ne za a yi koyi da نقول a على rafan gado to shine nan gure ce ala anna binta libni ta sudusa ma bin ma binti sulbi haythu la mu'assiba yayin da duk mai asiki wanda zai sa su gado da asiki ita yar ka batar dan uwa namiji ita ma wacce ta kasan batar dan uwa namiji kaga la mu'assiba lahumma kenan to kaga wannan ma a ce wannan ai ijma'i ne kuma al ijma idan aka ce ijma'i hujja ne sai a ce kamar me sai su ce kamar ku yi kaito mana mas'ala ta sai ta ijma'i a matsayin misali sai su ce kamar misalin bintul ibni eh, idza kana ma'a bintul sulbi fa innaha ta'kulu sulusa wa hadha ijma'un a nan wurin lokacin da suka kawo wannan ba wai suna son su shiga cikin fiqh bane sun kawo shi ne a matsayin misali na me na ijma'i su malaman usul fiqh kwata kwata ba sa tattauna kan qadaya fiqhiyya mas'ala ta ce me hukuncin kaza me hukuncin kaza su dai za su yi al'amru lil wujubi wan nahyu lit tahrim wa kaza wa kaza ne kaza wal ijma'u hujja duk waɗannan ka'idodi suke baka amma lokacin da suka kawo wata mas'ala far'iyya to sun kawo ta ne tawbihan litilkal ka'ida wa tamthilan laha la لانهم يريدون الدخول في المسائل الفقهيه ba sa son su shiga wannan su idan suka baka ka'ida kai sai ka shiga kanka ka je amma su in kaga sun kawo to sun kawo maka ne a matsayin mai misali sai ce mi كغيره بقوله طرق الفقه دون قوله أدلة الفقه بناء على المشهور عندهم وهو التفريق بين الدليل والأمارة وأكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات قد ذكرنا ضعف هذا الرأي فيما تقدم ورجوت أبايا أمك وأنت أبا نعم أبر المصنف غيره في ميوانا للتافي الورقات الإمام الجويني الله يجزاه الرحمة sai ya bada bayani gairihi kamar waninsa bi kaulihi da cewa turukul fiqh a madadin ya ce me adillatul bina bina'an alal mashhur indahum ya faɗi haka ne saboda abin da yake shahararre a wajen su wa huwa shine cewa at-tafriqu bai ad-dalil wal amara sukan bambance tsakanin addalil da al'amara mun yi magana wannan a baya wa aksar usulul fiqh laysa adillatan bal hiya amarat suka ce usulul fiqh galibin su ba dalilai bane ba amarat ne wa kar zakarna da'af hadha ar-ra'yi fi ma taqaddam mun riga mun ambace wannan ra'ayi ne mai rauni wato a lokacin da wuce a baya a takaice dai kamar nan mai sharhin yana so ya ce da ya ce surukul fiqh gare ce mai adillatul fiqh shine na'am وقوله وكيفية الاستدلال بها هذا معطوف على قوله طرق أي أن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها على الأحكام وبقى أمر ثالث وهو معرفة وبقي نعم وبقي أمر ثالث وهو معرفة حال المستدل وهو المجتهد وإنما تركه المصنف لأن كيفية الاستدلال تجر إلى صفات إلى صفات من يستدل بها فاكتفى بذكر كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل بها وهو المجتهد وسيذكر ذلك في آخر الورقات حيث قال ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه إلى إلى آخره. wa ilmu usul fiqh turuquhu ala sabil yanzu mun ga bayanin me ya turuquhu ko ala sabil kamata yace adillatuhu ala sabil al-ijmal sai kuma yace me wa kayfiyatul da yadda za a kafa hujja da su su mai su turuk din kenan wanda sune dai adilla din yadda za ka yi ta'amuli da su هذا معطوف على قوله طرقه وتولى ياي sa ne akan turuku. طرقه على سبيل الجمال وكيفية الاستدلال أي أن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية shi dai ilimi na usul fikihi yana kaiwa ya kawo ne fagensa shine adillatul fikihi al-ijmaliyya dalilai na fikihu a jumlace wa kayfiyatul istidlal da yadda ake kafa hujja su akan hukunce yadda za a kafa su idan ka san al'amarin to ya za ka kafa hujja da duk inda ka ga amurka ce lalle wannan yana fa'idantar da wajib to wannan shine abin da usulul fiqh zai koyar da kai sai ya ce lokacin da ya ce wa biyu lil lalibiya sai ce wa baqiya amrun salis amma akwai wani abu na uku da ya rage wa kuma ma'arifatu halin mustadil sanin halin shi mai kafa hujja din wa huwa al mustahid shine mustahidi وإنما تركه المصنف لأن كيفية الاستدلال يا كان شيء أم بتشي بتكين تعريفي كما ريد سورا ما لم يسكي أم بتنسى تكين تعريفي سبو دمي دومين كيفية الاستدلال sanin yadda mutum zai kafa hujja da su waɗancan dalilai ta jirru ila sifati man yastajillu biha wannan zai ja mu zuwa ga mu gane siffofin shi mai kafa hujja din sun duk wanda ya kaida a cikin usulul fiqh zai dauke ta ya kafa hujja da ita akan hukunce hukunce ko kuma a'a akwai buƙatar duk wanda zai haka ya zanto yana da wadansu siffofi na musamman waɗanda za su ahala ya zanto ahaliya ne yin haka فاكتفى بذكر كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل بها ديكي وكيفية الاستدلال أن يكون شاب قدابيو يدى ذا أكف حجر دكما وانين من كف حجر abu guda biyu biyu kunsa amma su sauran malamai sukan ambace su ne a lallabe ba a dunkule ba kamar shi yadda yi da ya ce sai ce fakta fa da zikir kafiya tilza sai ya takaita a akan ambaton yadda za a kafa hujja din a an zikiri sifati man yastadillu biha ba tare da ya kawo ko mai kafa hujja din ba wa huwa mujtahid shine mujtahid wa sai zikru zalika fi akhir al-waraqat al-waraqat zai ambaci wannan a karshen littafin haizu qala wa min shurut mufti an yakuna aliman bil fiqh yana daga cikin sharuɗan mai bada fatawa ya zanto ya san fiqh abin nufi ne shi malamin na so da ya abin da ya kamata ya rubuta lokacin da yake wannan ta'arifi sai ya ce ne turuquhu ala sabilil ijmal ko turuquhu ala sabilil ijmal وكيفية الاستدلال بها على الأحكام an gane ku? wa sifatil mustadil ina fata an fahimta wato sai zanto abu uku ne na farko me turuku huwa la tabil ijmal abu na biyu shine me kayfiyatu istidlal bi hadhihi turuq na uku shine me bayani sifatul mustadil abin da yake so take ke wato kenan usulul fiqh na magana akan abu guda uku abu na farko dalilai na fi kihudin ala sifatul ijmal wanda su muka yi bayanin su a karan abu na biyu kaifiyatul istidlal biha yadda mutum zai kafa hujjar su wannan dalilan abu na uku shine ne sifatul mustadil sifofin shi ne kafa hujja wanda idan an ce al-mustadil anan gurin ana nufin al-mustahid ana nufin al-mufti me ya siffofin sa shin duk wanda ya san wani bangare na waɗannan turuk ya san waɗansu ka'idoji uku hudu biyar shikenan ya zo mujtahidi da zai dauki wannan ka'idojin ya shiga cikin alkur'ani ya tazakulo hukunce hukunce ya shiga cikin hadisi ya tazakulo hukunce hukunce ina ba ta fahimta sannan idan ya san waɗannan ka'idoji ya zai ta'amuli da su wajen bambance anwa na al'awamir tunda al'awamir suna nan da yawa tun duk inda ga amru ya zama duk kenan dan sun bani wancan ka'idar amma ko hunaka amrun lil istihbab sannan hunaka amrun ma'anahu al-iltimas sannan hunaka amrun ma'anahu du'a ina fata an fahimta dan umarni na zuwa amma da ma'anar mai addu'a yadda muka ce rabana la tu'akhidna inna nasina wannan muna yi wa Allah hani ne <laughs> ruko ne la tu'akhidna inna nasina wa qata'na la tahmil alaina isran kama wa ala min qablina ila akhiri kaga wannan menene roƙo ne fa aku anna umarnin wa Allah nan ko roƙo amma ka ga fi'il al-amr ne wa ghfir lana warhamna anta mawlana a ce sannin yadda zan kafa hujja da su abu na biyu kenan bayan na san adilla din sai kuma in san me kayfiyatul istidlal biha sannan kuma sai a zo abu na uku me ya siffa ka bai ita ta bani dama in yi ta'amuli da abin yadda ya dace to amma shi kawai sai ta kaita da ke turquhu ala sabilil eh, istidlal eh, ala sabilil ijmal sai ce wa kabir ne al istidlal biha sai ta kaita kawai ba tare da daya fa da mustadil ba to shine shi mai sharhi yake kare shi yace da yake wa kabir ne istidlal biha dole ai da an ce kai sanin yadda aka fojar su za a koma zuwa ga shi mai kafa hujjar to bai kafa hujjar ko me ya sufofin sa duk da bai faɗa ba abin zai shiga cikin ma'anar zantar ina fatan kun fahimta والمراد بقوله وكيفية الاستدلال بها أي كيفية الاستدلال بطرق الفقه الإجمالية وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ وسهول الاستدلال دلالات الألفاظ كون أبن معنا نعم زي سنن كما يقاني a shurutul istidlal sharadin kafa hujja da dalili kaga na farko idan aya ce ta qur'ani ba magana da isiya ko me ya tabbatar shin hal ya hiya nakasatun aw mansuha mutum ya san wani dan kare je kafa hujja da aya da take mece ce mansuha kaga lamar ya riga lalace aslan kaga nan bai san kai fitul istidlal ke ba wanda ya je dauko mun su zai hujjar idan hadisi ne kuma farko ya gane sahihi ne ko da'i daidai da dauko hadisi da'i kaga ai ba a hujjar hadisi da'i dole a nan sai ya tantance tukuna idan hadisi ya tabbata sahihi hal huwa nasikun aw mansukh hal hunaka ma amma aradahu min al-adilla walla laysa hunaka ba yu'ariduhu min al-adilla al-ukhra wannan hadisin ya ci karo da wannan hadisin ko bai ci da shi ba idan ya ci da shi ya za a yi jam'u bainahu ba kaga da wannan shine kaifiyatul istidlal yadda za ka hujja dan ka san ka'idar daban ka san dalilan daban amma ne za ka yi ta'amuli da dalilan shi kuma daban an gane ku فمن دلالات الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وشروط الاستدلال كحمل المطلق على المقيد وتخصيص العام ومعرفة الترجيح عند التعارض ونحو ذلك مما يبحث في أصول الفقه جميل جدا da yake maka dalalatul alfaz kamar me sai yake kal umum kamar lafazi am wal khusus da kuma lafazi khas والإطلاق كما لفظ مقيد والتقييد ده كما لفظ الإطلاق لفظ da والتقييد wanda لفظ مقيد وشروط الاستدلال أبن لكو أيكي نفي لشرط الاستدلال دين كحمل المطلق على المقيد دي دنجا مطلق جا مقيد دولة لي كذلك مطلق كدورة جا أكم أكم مقيد وتخصيص الآم جا آم وخاص دولة ألوك سنن كذلك خاص كدورة جا أكم آم ومعرفة الترجيح عند التعارض دقاني يتذكر إن جايد دون دليل أكم وني إذا سنشكروا لدونا wa nahau zalika da kwatankwacin haka shi ne kamar ka san annasi wal mayu ba su fi usulul fiqh cikin ilan abinda ake gane shi ko ake binciko shi a ilimin usulul fiqh نعم ثم ذكر المصنف الابواب التي تضمنها اصول الفقه لاجل ان ينشط لها القارئ ويستعد لها ولم يذكر المطلق والمقيد لانه سيذكرهما في الكلام على العام والخاص بالمناسبه بينهما والله اعلم. sai malin ya الابواب التي تضمنها اصول الفقه. wato babukan da usulul fiqhi ya shafa sune ne kamar aka samu kalam wannan da yana cikin usulul fiqhi al-amr wan nahy wato umarni da hali al-am wal qab al-mujmal wal mubayyin wal zahir wal mu'awwal wal af'al af'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam shin tufid al-wujub aw tufid al-istighfar ba cewa yi ba ba cewa yi karkai ba kawai an ga ya aikata to wannan me yake fa'idantarwa wannan ta kulmansu والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة الحظر واتو هنا أبو أتي كركي أحرم تاتي أتي أن هرم تكلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الإباحة أن ذلك وإلا لكم سيد البحر وطعامه متاء لكم وللسيارة وترتيب الأدلة دكما جيرا تدللي الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس an gane ko wasifatul mufti wal mustafti da siffar shi mai yin fatawa wal da kuma wanda yake neman a bashi fatawa wa ahkamul mujtahidin da hukunta hukuntan mujtahidai kowanne da matsayinsa da matakin iliminsa da ko me ya kamata to duka waɗannan usulul fiqh ya kunshe su gaba daya a ce daga nan sai ya gane usulul suke daban shi ko me fiqh daban da idan da in fiqh ake magana da sai a fara da at-tahara din a ciki ayi maganan albiya ayi maganan alwudu ayi maganan alghusl ayi maganan atayammu ko ba haka ba sai a zo al-azan sai a zo as-salat sai a zo az-zakat sai a zo a sawm ramadan sai a zo al-hajj an gama da ibadat ta shiga fikihul mu'amalat wani ya fara da buyu'a wani ya fara da aure gurgurdan yadda kowa ya tartibin fikihun sa ai ta tafiya ana ta tafiya to kaga usul fiqh da fiqh da dan shi kaga waɗannan su ne usulul fiqh ya shafa yana ta'amuli da lafazza ya ka ka'idar yadda ka je sai ka shigar da su can cikin waɗancan al'abuwa na as-sahara da me kai ta'amuli da su da zai ma fitila yadda za ka fahimci wancan da in ka fahimci wannan lafazin ba ka fahimci wancan ba sai dai ai ta faɗa ma abin da aka faɗa ma ka sani wanda ba faɗa ma kuma ba ka iya gano shi ba da kanka amma in ka san wannan lafazin da wanda aka taɓa faɗa ma da wanda ba taɓa faɗa maka ba duk ka iya ji mun ci ko mun gane ko Shi ne sai ke kare shi cewa sun ثم ذكر المصنف الابواب التي تضمنها وصول الفقه لاجل ان ينشط na القارئ ya ambaci nan abubuwa da kaza da kaza don mutum ya samu nishadi yanzu a ce a cikin littafin nan zan san am zan san khas zan san mujmal da mubayyan da azhar to wannan sai ya sa mutum karfashi. ya ambace su a jumlace kafin ya ambace su daidai don ya sa maka karfashi. wa yasta'id laha kuma dan mutum ya musu tanadi da shiri da ya kamata yi wala ne zikrul mutlaq wal muqayyad a cikin sai bai ambaci mutlaq da muqayyad ba gashi ya ambaci al'am da al-khas ko ba haka ba saboda me bai ambace su ba da annahu sayadhkuruhu ma fil kalam al idan ya zo wajen magana akan al'am wal khas zai ambace su zai ambaci al-mutlaq wal muqayyad saboda ne lil munasabati bainahuma da akwai munasaba tsakanin wannan tasa wani ma idan bai tsaya ya sa lura ba ba zai iya gane bambanci tsakanin al-mutlaq da al'am ba da kuma alkhas da almuqayyad sai da kamar abu da yake da cewa akwai bambanci ina fata an fahimta domin kaga ai zaka samu shi almutlaq wahidul ladhi aini wani abu ne guda ɗaya aka ambata amma ba a ce kowa ne ba kamar ka ce cikin ku wani yazo cikin ku wani yazo wannan kalmar wani din ta shafuwa ta shafi kowane ɗaya a cikin kadai duk wanda ya tashi ya gaskata wannan lafazin ina fata mu fahimta amma idan nace ku zo ku duka wannan ya shafi mai to kaga na farko shine mutlak wannan na biyu shine mai am lokacin da nace ku zo lafazin ku zo ya shafe ku ku duka a haɗe amma idan nace wani ya zo to ya shafe ku ku duka amma ba a haɗe ba duk guda ɗaya da ya tashi ya yi ya gaskata wannan umarnin to kaga wannan shine bambanci to amma ba kowa ne ke gane bambanci tsakanin am da ko mutlaq ba ina fata mun fahimta to sai sai mu shiga cikin can alkalam tunda da ya jira su ya ce akwai a katamul kalam ko sannan ya zo al'am sannan ya zo annahi sannan karatu su ne kuma ba wafi su ɗaya kuma yanzu sai ce الكلام فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف يؤنى أهل الأصول يؤنى أهل الأصول بمباحث الكلام وأقسامه وهي مباحث نحوية وبلاغية وذلك لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه حيث إن الأصول يعتمد على الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقف متوقف على متوقف على معرفة اللغة العربية لأنهما بلسان عربي مبين ومن لا يعرف ومن لا يعرف عارف اللغة لا يمكنه لا يمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة استنباطا صحيحا جميل يغنى أهل الأصول بمباحث الكلام ما لم أصول سنة وداموا سنة كل وادة مباحث الكلام وتو مباحث مباحث نزل آه، بنغلوري كو بابك نزل كي وكتامه دكما كتكشنطا suna kulawa da su ta yadda za su san su wa hiya mabahisu na hawiya wa balaghiya wanda galibin su mabahis ne na nahawu da kuma balaga wa zalika li annaha hiya al madkhalu ila usul fiqh domin sanin mabahis al kalam din nan sune mabudin mutum zuwa ga shiga cikin usul fiqh حيث ان الاصول يعتمد على الكتاب والسنه domin gaba ɗaya shi usul din yana jinginuwa ne akan qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والاستدلال بهما متوقف على معرفة اللغة العربية shi kuwa kafa hujjar Qur'ani da hadisi yana dakatuwa ne akan cikakken sani dangane da harshen Larabci li'annahuma bi lisanin arabiyyin mubin domin alkitabu wa sunna din dukkan an saukar da su ne da harshen Larabci mabayyani wa man la ya'rifu al-lughata la yumkinu istinbat ahkam wanda duk bai san Larabci ba sanin da ya kamata to ba shi iya yiwuwa ya iya zakulo hukunce hukunce min kitabi wa sunna daga alkurani da hadisi samihan, sahihan istinbati wanda yake mai kyau tunda da harshen larabci ake bukata to shi yasa dole a cikin usulul fiqh sai magana akan harshen larabci ko da a take ta ne wato waɗansu ka'idoji wanda za su taimaka maka wajen fahimtar sauran to sai zai ci gaba sai kawo wannan aka samun kalam din an gane ko aka samun kalam fa kallu ma yatarakabu minhu kaza ci gaba qawluhu fa amma aqsamul kalam ila الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبينا. نقول كذا في فارد أقسام الكلام. babin da yake magana a kan kashe-kashen zance kashe-kashen zance yadda muka san shi a nahau sai ce fa kallo ma ya ba min kalam mafi karancin abin da zance ke gino a kansa kafu shi mai littafin ginin kaza da kaza to ana aka samu kalam din shine shi kuma zai mana ta'riful kalam al kalamu lugatan al lafzul mawdu'u limana idan an ce zance shine dukkan wani lafazi da aka sanya dan ya bada wata ma'ana dukkan wani lafazi da aka sanya shi dan ya bada wata ma'ana amma a islahance al-lafzul mufi lafazi mai amfani to kaga a nan gurin mu ta'arifin zance akan lafazi mai amfani kadai eh, ina ga ba zai bari dan al-lafz zai iya daukar lafazi ko da guda ɗaya ne sannan ya zanto al mufi da da yace ce al-lafzul murakkabul mufi su malaman nahawun haka suke faɗa al-lafzu sai ce ne al-murakkabu al-mubin domin lafazi idan bai zama murakkab ba kaga ba ma zai bada fa'ida ba sannan sai ce al-mufid al-lafzu al-murakkabu al-mufid mislu Allah rabbuna kaga nan lafzi murakkab ne ga kalmar Allahu ga kalmar rabbu ga kuma me na wa muhammadun nabiyuna kaga nan ma ai murakkab ne muhammad ga kuma nabi ga kuma na wannan dukkanin su zantuka نعم. لا كما تأتي اللفظ المركب المفيد نعم نعم ولم يذكر المصنف ولم يذكر المصنف تعريف الكلام بل اكتفى بأقل ما يتركب منه م. فذكر أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان كما مثلنا أو اسم وفعل مثل جاء الحق وذهب الباطل فهذا فعل وفاعل ومثل وقضي الأمر فعل ونائب فاعل aw fi'lun a hankali na'am yace wala zikru musannif ta'rif al-kalam da ya kamata yayi ta'rif al-kalam shi bai yi ba yanzu shi mai sharhi ne ya mana mai ta'rif din shi amma da yake wa fa amma ka samu kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhu eh wato shi kashe kashen zance to mafi karancin abin da zance ke ginuwa akan sa shine kaza da sai ta'arifin zance sannan ya zo aqallu ma yatarakkabu minhu kun gane wannan ai sai sai bal iktafa bi aqalla ma yatarakkabu minhu sai ya takaita akan mafi karancin abin da zance ke hawhawa daga gare shi fa zakara anna aqalla ma yatarakkabu minhu al-kalam Usman sai ya nuna cewa mafi karancin abin da zance ke ginuwa yana ginuwa ne akan sunaye guda biyu kama masallaka kamar da muka bada misali kaga Allahu rabbuna Muhammadun nabiyuna misalin mu ba zai gaskato akan wannan ba tunda mu misalin mu kowace kalma uku ce a wajen wato dai koya mutum ya shiga cikin fannin da ba nashi ba sai kaga ismun wa ko kuma zance ko kuma suna da fi'li kamar ja kaga ne yayi ja ne ko me ismi zahaqa zahaqa ne shi ma ismi wanda ke fa'ili din kenan sai ce fa hadha fi'lun wa fa'il wannan kowanne fi'ili da fa'ili ne ja al haqu zahaqa al batil wa mithl da kuma wa qudiya al amru kaga qudiya ma fi'ili ne al amru kuma shi kuma ismi ne wato ya zama fi'il wa na'ibu fa'il fi'ili ne da kuma na'ibul fa'il aw fi'lun wa harf نعم. مثل ما قام ولم يقم إيه. وهذا ما اثبته قوم منهم المصنف فلم يعدوا الضمير في قام ولم يقم الراجع إلى زيد مثلا, مثلا لم يعدوه لم يعدوه لم يعدوه كلمة لعدم ظهور وقوله أو يا إسا يا إسا mun fahimci abin da ya buga mana misali mafi karancin abin da zance su jinuwa sun su jini ne na farko ismani ko a cikin isman din nan shi ma ne ya kawo Allahu rabbuna wa Muhammadu nabiyyu na muka ce a wannan ai suna yi guda biyu ne yi uku ne an fahimta ko amma da zai ce alkitabu muti ga wannan kowa ya ne suna yi ne guda biyu an gane ko ko ya ce muhammadun rasulun a wannan shi ma mai ne sunaye ne da biyu daga nan gudun sai ce ne ko me au ismun wa fi'l is wa fi'l ismun wa fi'l shi ne buga wannan misali da ne ja al ba ha kuma da haka babu an bayan da ko sai kuma yake kamar mai abu na uku fi'lun wa harf fi'lun wa a to anan gurin rikici ne fi'ilin wa harf ko wajen malaman nahawu ba za su tsaye da cewa ni da harfi za su ba ka ma'ana ba su yadda da wannan ba da ya tashi kawo misali sai kawo misalin ma kama an gane ko da kuma lam yakum shi a wurinsa haza harfin wa haza fi'ilun kuma idan an ce ma kama ka fahimta ha kuma lam yakum haza harfun wa haza fi'lun su a wajen malaman nawa ba sai ta ba wannan kama din dole sai ka kaddara masa fa'ilin sa kun fahimta ko idan ka ce ma kama eh, ta ce to kama fi'li ne ma min fi'lin fi dunya illa wa lahu fa'il duk fi'li a duniya baya yin kansa yana da fa'ilin sa ta ce aina fa'ilu da ce fa'iluhu damirun mustajirun jawazan takriruhu huwa yaudu ila zaid idan zaid kike so ka bada labarin asalin ma kama zaidun ne sai ka ce ma kama sai kai shiru ma'ana ka sace zai dinka kyale huwa rajiya ila zai za a wurin anan gurin ya zama fi'ilun wa harfun wa ismun amma shi sai ce aw fi'ilun wa harfun wanda su ce don malaman nahawu cewa wannan haka abin yi. ina ba dan bai yanzu nan shi za mu zamu gaskata ko malaman nahawu malaman tun da a fannin su ake dai zai shiga cikin zancen su to dole ya fi su yadda su ya zama mukallidi shi ma a wajen amma ba zai istihadi wa nan ya istihadi a can inda ya hada bin gaba ɗaya su da dama ba zai wannan ba sai ce wa haza ma asbatahu qawmun minhum al-musannif shine shi ne shi mai sharhi yace wannan abin na cewa um, fi'ili da harafi suna iya gina zance kamar ma kama da yace wannan shi ne abin da waɗansu mutanen suka tabbatar cikin a cikin su kuma akwai shi mawallafin wannan littafi a limamul al ba lami hudu a damira fi kama wa kuma yaqum ar-rajul ila zaidin matsalan su ba sa kida ya damirin da ke cikin nan ma kama huwa lam yaqum huwa الراديو ila زيد wanda kamata ya koma zuwa ga da masalan a bisa ga misali ba sa ya shi a matsayin zance lami yudduhu kalimatan ba sa kirga shi a matsayin kalma saboda ne li adami zuhurihi wa wujudihi dan babu shi a fili ba mu shi ba kuma a sarari wa addahu an na kalima amma su malaman nahwu suna kidaya wannan labirin a matsayin mai kalima annahu fi hukm al-malfuz al-mawjud domin daidai yake da wanda a iya furta shi da baka sannan gashi duk da bayana wata tawakkaful fa'idatul kalamiyatu alayhi fa'ida ta zance tana ginuwa ne tana tsayawa a kansa wa huwa dhamirun mustatir dhamiri ne wanda yake boyayye wal mustatir ka sabit lamiri boyayye ko kamar tabbatacce ne gashi ana ganin sa saboda ko yan usulun suke yin ma baku kirga a matsayin kalma wannan ko ta shafa amma dai ana hawance suna kirga wannan a matsayin kalma dole tun da za a kaddara ta da al-muqaddar da al-zahir a wajen su abu ɗaya ne da anna kilahuma yatawaffaqu ma al-kalami alayhi kowanne babu yadda za a yi ma'anar zance ta gina sai yin akwai da idan ka zo suka ce ma kama idan aka ce ina fa'idan ka ce ai akwai su koyi shi akai to dole kenan ka yadda akwai sannan kuma daga wata ka zaka kuma hujja babu shi a rubuce amma ba akwai shi a tunani ba to kenan akwai shi idan an tafi kida yin lissafi amma ka ce babu shi a rubuce babu shi a kaddare to kenan babu zancen ina fata mun fahimta sai kuma yace me وقوله أو اسم وحرف هذا في النداء مثل يا الله وهذا فيه نظر لأن الكلام هو المقدر من الفعل وفاعله لأن تقديره أدعو الله وحرف النداء نائب عنه فيرجع ذلك إلى صورة الاسم صورة الاسم مع الفعل وغرض المصنف وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل جمل الجمل نعم جمل ومعرفة الفرد مفرد من المركب فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون يجي أو اسم وحرف sai kuma a samu ne suna da harfi abu na hudu ke ismin wahar ismin wahar shi ne kamar mai yace wannan kamar a babin nida'i ke hada fi nida wannan a cikin nida zai zo ka zo ka ce me ya ko ya zai misali wannan harafi ne wannan ismi harafi ne wannan wannan kaga ismun wa ma an yadda zance ne sai ce wa hadha fihi nazar wannan fa akwai dan ta cewa a cikin sa idan sun ce fihi nazarin suna nufin akwai ta cewa ba a sallama ba saboda me li anna al kalama huwa al muqaddaru min al fi'li wa fa'ilihi li anna taqdirahu adu Allah wannan dan abin da muke gani a fili ba shine zance ba ma'anarsa ne zance shi wannan din ya Allah ba shine zance ba amma ma'anarsa adu Allah adu Allah to kaga da ya zanto adu Allah kaga ai kalmomi ne guda uku domin ad'u nan gurin ya zama fi'ili sun to ad'u Allah ga ne guda uku domin ad'u nan gurin ya zama fi'ili mudari wa fa'iluhu takdirun mutadir mutadir wujuban takdiruhu ana sannan kuma ga Allah ka kalmomi guda nawa kenan nan ba musallama wa cewa ismi ne da harfi kadai domin ko da mun ga an ce ya Allah ma'anar adu Allah ko da mun ga an ce ya zai ma'anar sa adu zai zai adu dan ma'anar ma'anarsa kenan zai dan. ba ga zama kenan fi'ili da fa'ili da mafulun bihi mansub a sai ba ismi da harafi bane kadai a'a ismi ne da fi'ili wato fi'ili ne da fa'ili da mafulun bihi mansub wannan tarkibin yana ba da wannan ma'anar wannan tarkibin yana ba da wannan ma'anar da haka ma'anar muke kallo ba kayan lafazin ba da ke nan gudu su malaman na hawan abin da suke gani kenan idan an ce adu zaidin ba yiwa ka ce harafin da ismi kuma kawai ya ba da ma'ana a ai ma'anar su za ka kalla adu zaid shine ma'anar ya zai adu Allah shine ma'anar ya Allah to wannan ma'anar za a koma shine yake لأن تكبيره أدعو الله وحرف النداء نائب عنه أدعو الله إن أكاو حرف النداء دين يزنتو يا وجلتي فيرجع ذلك إلى سورة الاسم مع الفعل وأن سيكون وأن سورة الاسم مع ماذا؟ مع الفعل سورة الاسم مع الفعل وحرف النداء من وغرض المصنف وغيره من الأصوليين abinda dai manufar shi mawallafin wannan littafi shi da wani cikin malaman usul fiqh manufar su ita ce mai bayanu a kasamin jumal bayyana kashe kashen jumla akwai jumla cikin ginuwa daga ismun wa ism kalmar mubtada wal khabar akwai jumla da jumla cikin ginuwa daga ne ism wa fi'il kamar fi'il wa fa'il an gane ko kamar fi'il wa na'ibu fa'il akwai jumla da ginuwa daga kaza ne kawai suke so su bayyana wa ma'rifatul mufrad min al kuma suna so su bambancewa mutane tsakanin al-mufrad da kuma al-murakkab kadai fa da zalika lam ya'khudhu fihi bi tahqiq alladhi yaslukuhu an-nahwiyun da haka su wajen bayanin su da siriki bin diddigi ba kamar yadda malaman nahu suke bin diddigi kafin su faɗa su kawai sai zan so suke su faɗa maka dai a yi zance yana ginuwa daga kalmomi guda biyu kalmomin nan guda biyu ta iya guda biyu biyu ismi ne ta iya ta iya ne ta ismi ta iya ka ko wajen ta iya ta iya suna magana da sauri sai suka shigar da kansu cikin abin da ba za su fita ba a nahawance amma dai kawai abin da suke so su nuna maka dai bambanci tsakanin mufrad da murakkab dan nan shi kansu murakkab bambance bambance da ke tsakanin hadal murakkab wa hadal murakkab hada fi'il wa fa'il hada eh, mubtada wa khabar bada isman ko kuma ism wa wa fi'l ina fata mun fahimta ah, fi'l wa fa'il ko fi'l wa na'ib fa'il duk zai shiga cikin ism wa fi'l wato ka ga fi'l wa fa'il ko fi'l wa na'ib fa'il kawai yace su so yake dai kare ko da ka gajiya wasu ko musu uzuri su so su so su bayyana waɗansu ababe haka a takaice ba so suke su je su bi diddigi ba irin yadda su malaman nahu da yake fannin su ne suke bin diddigi والكلام جمع كلمة وهي اسم وفعل وحرف ووجه الحصر في الثلاثة أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا فإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف مثل الطلاب في الفضل وإن دلت على معنى في نفسها وأشعرت هيئتها أشعرت هيئتها نعم وأشعرت هيئتها بزمن فهي الفعل فقام ويقوم وقم وإن لم تشعر وإن لم تشعر وإن لم تشعر هيئتها بزمن فهي الاسم مثل محمد جميل شيء da aka ce al-kalam jam'u kalma al-kalam wai jam'i ne na kalmar na na kalima al-kalma ɗaya al ya zanto jam'in shi kenan a da wannan ma fa wani rikicin ne eh misali shi kawai mu wuce tun da ba na hawa muke ba amma eh, al-kalim shine jam'i na kalima da al da al-kalimat jam'i ne na ne na kalima an gane ku والكلام جمع كلمة كما يبقى كده اسم وفعل وحرف ita ko kalma ga nan guda uku ce ko da su zanto ismi ko su zanto fi'ili ko su zanto harfi wa wajhu al-hasr fi thalatha abin da yasa aka takaice kalmomi gaba da aka ce iri uku ne anna al-kalimata idan ka kalle kowace irin kalma a larabci imma an ta tadullu ala ma'anan fi nafsiha ko dai ta nuna ma'ana a karan kanta aula ko kuma ba ta nuna ma'ana a karan kanta sai an hada ta da wata kaga sun zama biyu kenan ko fa in lam tadulla ala ma'anan fi nafsiha in ba ta nuna ma'ana a karan kanta ba bal fi ghairiha ta nuna ma'ana ne a cikin watarta da zuwa harf to wannan ita ake kira da suna harafi kamar ka ce mai abdullahu fi al-fasl kaga fi ita kadai ba ta nuna ma'ana sai ka hada ta da ne al-fasl wa in dallat ala ma'anan fi nafsiha in ko ta nuna ma'ana a karan kwanta wa as'arat hay'atuha bi zamanin kuma siffar ta ita kalmar yi sanar da kai zamani ga ma'ana hada da zamani tariyar Fili, to ta zanto ita ce fi'lu kamar kama da ya da kom an gane ko kama tana da ma'ana ita ce cewa sannan kuma da gudun kalmar yana ta maka tsayuwar a wani zamani da ya wuce a baya kamar ya komu tana da ma'ana ita ce tsayuwa sannan gudun kalmar yana sanar da kai zamanin tsayuwar gina ne yanzu ko nan gaba kamar kom tana da ma'ana ita ce tsayuwa amma tana nuna tsayuwar da za ta faru nan gaba bayan an ce kum din ta ga wannan ta nuna ma'ana tare da ne zamani hada zamani to duk kalmar da ta nuna ma'ana tare da zamani to ita ce fi'ili kenan wa in lam tus'ir hay'atuha bi zamanin idan ko durin kalmar bai shela bai shelanta maka ba bai sanar da kai ba wato bi zamanin wani zamani sahih ism kamar ka ce Muhammad tana da ma'ana ita ce wani mutum da aka san ya wannan suna amma ta kunshi zamani ba ta kunshi zamani ba ina fata an fahimta to ga wannan kuma zantuka guda uku na farko al an gane ko wanda kalimatin ta dullu ala ma'anan ma'a zamani al-ism ala على معنى mutarmi مقترن mutarmi da zamani an gane ko sai alhar تدل على معنى في نفس الحكمة تدل على معنى في نفسها ko fi gairiha على معنى في غيرها ina ba fata wannan da dai mun yi da dawo ko da dai fito da abu fili wato kullum duk ilin abu biyu ke nunawa shi ne ma'ana da ne da zamani amma ismi abu ɗaya ke nunawa shi ne ne ma'ana a karan kanta ita kalmar kamar yadda harafi kuma shi ma ma'ana ta nunawa amma ba a karan kanta ita kalmar amin a cikin wata kalmar shi ne والأسماء والأفعال والحروف تمس الحاجة إلى معرفتها فإن الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام وتفصيل ذلك يأتي في محله إن شاء الله وكذا ما يتعلق بالفعل وأما الحروف فالفقيه بحاجة إلى معرفتها كالواو والفاء وعلى الجارة وغيرها هذا ما يتعلق بأقسام الكلام من حيثية ما يترتب منه والله أعلم سونا يدك إليه حرفها تمس الحاجة إلى معرفته bukata tana tsananta zuwa ga asanci fa innal asma'a min nazar al-usuliyya domin su sunaye a mahanga ta usulul fiqh salatu anwa kala uku suna a mahanga ta dan usulul fiqh iri an gane ku na farko ma yufidul umuma suna wanda yake nuna game ma'ana kal asma'il inda duka suna wanda allati allatani allawati da alla'i da kuma da kuman wannan duk menene asma'ul mawsula wanda take cikin umum baya nuna wani mutum ɗaya yana kafar kowa da kowa ne to wannan kenan wannan kira fi siyakin nafi haka kalma da ta zo na kira a cikin jerin zancen da yake zance ne manfi ba sabis kamar da Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in lafazin fa in tanaza'tum fi shay'in a ba wannan ba dai ba zai ga abin nan sai dai zato kuma masana min lughub wa ma masana min lughub wa ma masana min lughub lafazin lughub anan gurin kaga wannan nakira ko lughub nakira ce dan ba a ce ba al-lughub an tsaye al-bilam ta zo ne nakira nakira fi siyakin mafi zuwan matan nan manfiya ce ma masana min lugu to a nan gurin din lugu ya shafi kowace irin lugu amin ya karamar wahala babbar wahala ta tsakiyar wahala da ta shafi ubangiji ba shine ma masana min lugu ina fata fahimta ko karama ko babba ko tsakiyar ko mun kankantar wahala wannan abar korewa ce gabarin Allah ta'ala saboda ne dalilin ma'anan hadisi na tun fi yakin nafi na kira ce a jerin zance wanda yake kore shi a kai ina fata mun fahimta sai sai ne na biyu ma yufidu al-islam suna wanda yake zai fa'idan da al-islam kan nakirati fi siyaqil isbat kamar na kira a jerin zance wanda yake tabbatar da shi a kai kalma ce na kira kamar nan amma a cikin jerin zance wanda tabbatar da shi a kai kamar mai ce idan ka dauki karza alallahu li kulli shay'in qadra lafazin qadra a nan gurin menene na kira ne ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra kaga ai jerin zancen isbat an gane ku kaga nan alqadar yazo ala sifatul itlaq kin idan wani kan da kalli alqadar anan gurin am ko ko mutlaq sai ka so ne mutlaq an gane ku domin ne kira fi da yake lokacin ba sai ta kuma kamar mai abu na uku ma yi bil khusus suna wanda ke fa'idantar da khusus kal alam kamar alam falamma qada zaidun minha lafazin zaid anan ai alam ba am bane ya shafi wani mutum guda ɗaya mai wannan suna wa tafsilu zalika yati bi mahallihi insha Allah ta'ala wa qada ma yata'allaqu bil fi'l yake tantance wannan abu daga yani billahi billahi kansu zai zo a nan gaba tare da bayar da misali abinda na faɗa na misali yanzu ba lallai ne zan tushi zai ambata nan gaba wa ha kuma abinda yake da alaka da fi'ili shi ma bayanin zai zo nan gaba wa amma huruf amma su harufa kuwa falfakihu bi hajatin ila ma'rifatiha lalle masanin fikihu yana da bukata fakihi yana da bukatar ya san haruffa kalwawi kamar wawun walfa da fa wa ala da kuma lafazin ala aljarra wacce ke haifar da jarra wa gairiha da wani su yana da bukatar ya san ma'anonin su هذا ما يتعلق بأقسام الكلام من حيثية ما يترتب منه to wannan fa abin da ya shafi ka saka zance kenan amma ta da'irar abin da zance ke ginawa a kansa ba ta kowace da'ira ba a nan mun yi magana a kan zance ne ta hanyar da'irar ne abin da zance ke ginawa a kansa yana ginawa in ba minismaini au minismin wa fi'il suna fata an fahimta ko sauran ababen da ya faɗa tare da wanda aka masa itirafi a kai Allahu alam sai Allah madaukakin sarki shine mutum wato mun yi magana akan zance ta hanyar duba da abin da zance ke gino a kansa to za a zo kuma a magana akan kashe-kashen zance ta wata hanyar daban kamar ta alhaqiqa wal majal kuma zai magana akan kashe-kashen zance ta wata hanyar daban kamar ta al'amur da annahi duk wannan zance din ne ai da haka dai kashe-kashen zance yana da muhimmanci tantance shi a cikin usul wallahi to yana da ko saura kaza wanda suke zuwa ga nukar su sukan abin nan akwai da a cikin abin da muka yi na hmm? wanne eh, idan kalma hai'ata hai'ata ba ne kamar ta ba idan kamannin kalma bai sanar da mu zamani ba akan ce ash'ara yushiru wa ma'ana a'lama yu'lim sanar da abu ne ish'ar da haka takaddar karba ta jami'a za a ce mata ish'arul qabul sanar da talibi cewa an karbe shi ne ish'ar din ina fata an fahimta da shi na cikin ko ina an tabata amalukum wa antum la la ta'lamun aikin ku zai lalacewa ba tare da kun sani ba shi as'ara yusir ya sanar yana sanarwa shine al-ishar sanar da abu to za a birrin kalmar yana sanar da cewa akwai zamani a cikin ta kamar kama ya komu kom Birin kalmar baya sanar da zamani kamar muhammad da zai da ibrahim akwai zamani a cikin lam tujir hayatu hadu zaman kai fawar kalmar ba ta bayar da bayanin akwai zamani a tattare kalmar ba kawai ma'ana ta bayar da ɗaya ma'ana to wannan shi ne na'am eh an so sai jari nan gaba wannan da abin da muka faɗa nan kamar mukaddima yana so ya ambata abu a jumlace kan ne zai dauke su bayan ɗaya da abin ake son na buga mana misali wani baya bambanta tsakanin am da kuma mutlak da sun su ba da biyar wani baya bambanta tsakanin muqayyad da kuma mai khas to wannan sun zo ba da bayani nan gaba tun da zai mutu babuka masu zaman kansu sai mai hakuri har mu je kan babu da sai mu fahimta na eh, min yake mai yatarka min ta inda zance ke ginuwa wato mun yi magana ne ta da'irar da zance ke ginuwa a kai ba kuma ta da'irar wato ainihin waɗansu ababen da ba kamar alhaƙiƙa wal majaz wannan wata da'ira ce daban nan gaba za a yi magana a kanta yanzu da wani ce yin magana akan ka kashen canzance a larabci sai ka ce to ta wata fuska kashe kashen zance a larabci yana da yawa in yi maka kashe kashen zance ta me zance ke ginuwa a kanka e shi ne su zai ce zance na ginuwa daga ismi da ismi kamar wuta dawar kabar ko ismi da fi'li kamar fi'il da fa'il fi'il da na fa'il zuwa cikin ka zana gama biyan su idan ce a ba wannan ba so nake ka yin maganan ka fi tafiyan zance amma ta da'irar hakika da majal sai ke kaga nan da ta su shi akwai al-haqiqa kuma akwai ne al-majaz al ne duk kalmar da aka aiwatar da ita ta ma'anarta da aka danta a larabci majaz kalmar da aka aiwatar da ita ta abin da ba ma'anarta ba ne amma akwai karuna da ta nuna hakan a larabci kaga wannan wata haifiyar da sai a ba ta wannan da'irar ba ina son kai maganar zance ta hanyar umarni da hannu ba ta hanyar mai zance ke gino ba kai na sani ba ta hanyar hakika da majazi ba wannan na riga na sani su kaga suka ta zance ko zanto umarni ko zanto hannu ko zanto intima ko zanto du'a ko haka dai wani makamancin haka ina ba dan ga fahimta haifiyar abu ne da'irar da abin yake da'irar da abin yake da kalmar haifi mai zai zuya ta zanto haifiya haifiyatu bayyin li kaza wa kaza inda abin yake domin lafazin haifu da yan zafi ta inda kaza da kaza yake ma'ana da kuda da kaza da kaza yake an gane ku Thank you. ka ga wannan ba shi ne darasin mu ba in ga matsalar ku kenan da mutum ya wasu goma da cikin na ce duk duniyar nan in dai a Kano za ka yi karatu duk abin za ka karanta ko balaga ce sai wani daga hannu za maka tambaya akan fito su kaga mu mun kawo wajen dan mu fito da mun gani ba ku bi na ba ku akan bayyana muku wannan amma dan kar ku tafi da kalmar da ta ko ba ku san da yake nufi sai na faɗa amma sai mu shiga cikin kuma mata hatin wannan haka za mu shiga wannan ba tunda ba darasin bane ne na'am eh ban ji ba ittifaki da ijma'i da abu dai ce azmahu sukan ce ittafaku duk suna nufin abu daya malaman usul fiqh duk dai da أجمعوا على كذا اتفقوا على كذا أجمع العلماء اتفق العلماء اتفقت الأمة اجتمعت wani lokacin kuma suka zo ce la alam fi zalika khilafan to wannan yana daga cikin afaful alfaz fi ikaji ijma lafazin ne mai rauni ne kai to ijma da wadansu malaman sukan yi amfani da shi dan tunda ijma'i kowa ce an yi ijma'i a yana faɗa ne a iya ilimin to dai sai ajma'u yana nufin ya sallama da rigisu ne amma da yake la alamu fi zalika salatan ni ban san wani sabani a ce ba ko ka samu sabani sai ka dalje shi yake shi ne bai sani ba imam shafi yana yawan amfani da wannan kalmar a cikin littafin ar-risala la alamu fi zalika salatan wannan tawadu ne na malamai wajen su kai so ijma'i da haka waɗansu suke ba nasi bane wajen su kai ijma'i لأن الإنسان ينفي أن نفسه العلم بالمخالف وعدم العلم بالشيء لا يعني أنه غير موجود قد يكون موجودا نعم da wanda ya zamu zuwa kansa sai ka bari shi an zuwa cikin bajin al-mutlaq wal-muqayyad wal-am wal-qaf sai zai magana sai da an samu ma'arifa din to kuma ya za a koma rikici ne akan wannan al din sannan al din wannan tafi da ta'rif ko al bi ma'ana allazi ko al fi al-istigrafiyya ko al fi lam al-asli kaga sai a koma wannan rikicin kuma na daban da ma ko lokacin da al tafi da ta'rif akwai lokacin da al-tufid al-istigra lafazin alhamdulillah rabbil alamin al-ma'rifa fi siyaq al-iswat to amma da cikin anan gurin shine alkan wannan mai take fa'idan tarwa alfi istigraqiyya yani ko jami' alhamd tastagriqu anwa alhamd kull hadha al-istisna dukkan yabo wanda mutan sama da mutan kasa da dukkan halittu za su mutane da aljanu da waye ya tabbata ga Allah wa inni min shay'in illa yusabbihu bihamdi kaga dukkan maha dukkan yabo gaba ɗaya sun tabbata da ubangiji da Allah kaga istigrafiyya ce ba na da sai an zo sai ne zamu iya tantance abubuwan na'am bismillah ba bambanci المحرم بالمحظور ba bambanci na'am hmm? ta'afa kaza yarin ka yin abu ko ya karba abu su ne ta'afa fana da sahibahum fa ta'afa Ta'afa. karbar abu su ne a taafi sannan a taafi yana zuwa da ma'anar yin abu yau da gobe yau da gobe tun ya mai da A rajulun ya ta'afa surbal khamri ma'ana ya mai da abin ya zama al'adar ta yau da gobe ya ta'ata ma'ar riba yana mu'amala da riba to sai mu tafi ta nan gudu sai Allah ya kai mu lokaci na gaba talata in Allah ya kai mu da yamma za mu yi darasin balaga ko bar abu shi ne at-ta'ati sannan a taati yana zuwa da ma'anar yin abu yau da gobe yau da gobe sun ya da shi al'adarsa rajulun ya ta'ata kurbal khamri ma'ana ya mai da abin ya zama al'adar ta yau da gobe ya sa'afa ma'ar riba yana mu'amala da riba sai mu tafi ta nan wuri sai Allah ya kai mu lokacin da san sannan kuma ta dace da kowane wuri yadda ta dace da rayuwa ta sahara haka ta dace da rayuwa ta wurin da yake kurmi ne ko cikin da yake zazira ne ko cikin da yake cikin teku ne duk inda mutane suke dai shari'ar musulunci ta dace da an gane ku wato wannan baya nufin shari'ar musulunci ta biye wa soye-soyen zukatan mutanen zamunna da wurare a'a shari'ar musulunci ta hukunta mutanen zamunna da wurare ba wai ta biye wa soye-soyen zukatan su dan wani zai iya daukan wannan kalmar sai ya ba ta ma'ana mara kyau shari'ar musulunci ta dace da kowane zamani saboda haka inda a lokacin annabi ana sa hijabi yanzu ba sai an sa hijabi ba kaga ta dace da kowane zamani sai a ra'ayin sa kenan da ake yan bokin da suke irin wannan shashanci a cikin rubuce rubuce sai don su ya dauki irin wannan magana ko ya juya ta ya bata wata fasara ta daban Allah tsare na'am wato wa yake suna wato kana sai da sura zamanin makan wa annaha qadiratun ala ijad al ahkam kuma shari'a tana da ikon samar da hukunce hukunce lima yastajiddu da dukkan abin da zai zama sabo min hawadisa cikin falarun al'amura alamar da usur a bisa ga tudewar na daban-daban malaman da suna maganar masallaci inda zai sallah duk wurin da za su yi sallah sai ga ko kaza ko kaza amma yanzu su lokacin su ba jirgin sama a yanzu aka sami jirgin sama lokacin sallah ya sama kana sama za ka yi sallah ko ba za ka yi ba kaga za ka samu ayoyi da hadisai da za su taimaka maka wajen gano a eh, iya sallah a jirgi ko ba za a yi ba ina fata an fahimta to kaga jirgi fararen abu ne yin sallah a cikin sama dole wannan ana neman masa hukunci cikin shari'a to kuma ayoyin alkur'ani da hadisai ba za su yi maka rowa na hukunci ba in ka kyautata nazarin su da bincike a kan ah, amfani da sika da amplifier wajen sallah wajen hudubar sababin al'amura ne suna bukatar su da karkashin waɗansu ayoyi waɗansu hadisai da sallah shi ne ce ayoyin ba su gajiya ba wajen dacewa da duk wani abin da zai zo sabo ko su ba shi hukunci na ya halatta ayi ko su ba shi hukunci na bai halatta a yi ba gwargwadon yadda za a samu maslaha ko a sami mafsada a cikin abu maslaha mai rinjaye ita za ta sa a shar'anta abu maslaha a maslaha mai rinjaye kuma ita za ta sa a haramta abu da bayan amfani da shi alamar al-usul a bisa da su da yau na daban-daban fa'ida ta gaba al'alimu bil usul yash'uru bi sukati wal itminani duk wanda ya san ilmin usul fiqh zai samu aminci a zuci da natsuwa lima dawwanahu fuqaha al-islam game da abinda malaman musulunci suka rubuta wa annahu mabniun ala qawaid sabitatin lalle abin da aka gina shi kan ka'idoji tabbatattu mukarraratin shari'an waɗanda suke an tabbatar da su a shari'ance mu mahasatin bahsan wanda aka tace su aka rairaye su ta hanyar bincike ba har kawai mutum ya faɗa bisa ga son zuciya ba sai bayan bincike da nazari ina fata an fahimta sai abu na gaba laysat al fa'idatu min ilmi usul al fiqh qasatan ala fa'idan ilmin fiqh wa usul al fiqh akan fiqh kadai bal ta ta'addahu ila ghairi za ta kaitare wannan zuwa wani abu من التفسير تفسيري والحديث والتاريخ وغيرها da mutum ya san ulumar su duk zai taimaka masa wajen waɗannan ilmomin ba wai sai a cikin fiqh ba sai ta kace da wannan shine abu na uku samara sai abu na hudu ونسبته إلى غيره أي مرتبته من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية وهو للفقه كأصول النحو للنحو وعلوم الحديث للحديث sai dangantakarsa da sauran ilmomi nisbatuhu ila ghairi dangantakarsa da wani ilmin da bai shi ba cikin ilmomi shine yace ai martabatuhu min al-ulum al me ya matsayinsa idan ka hada shi da sauran ilmomi annahu min al-ulum al idan an tambaye ka wata martaba wani matsayi ilimin usul fiqh ke da shi sai ka ce ai shi ma na cikin ilimomi na shari'a an gane ko yana cikin ilimomi na shari'a kaga matsayinsa babban matsayi ne kenan wa huwa lil fiqh game da fiqh kuwa ka usulin nahwi lin nahwi kamar asalin nahwi ne dangantaka da nahwi wa kamar asalin usulul ne da shi hadisi domin idan ka zo karanta hadisi aka usul hadisi wanda shi zai saka gane sahihi da wanda ba sahihi ba to kan da a ko usulul fiqh wanda shi zai saka gane me aka gina akan daidai cikin fiqh mai aka gina ba akan daidai ba in baka san usulul fiqh ba da baka gane kurakuran da aka cikin fiqh ko daidai din da aka yi ba kawai sai zanto bi kake kawai sai mukallidi ne na'am وفضله ما ورد في الحج على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعه وهذا متوقف على أصول متوقف متوقف على أصول الفقه فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل إذ هو وسيلة إليه شو فلسفة ما فلما إلى من أصول الفقه yace ma warda fil hasi ala tafaqquh fi dinillah duk abin da yazo na nasi na aya ko hadisi wanda yake nuna a fahimci addinin Allah wa ma'rifati ahkam shar'ihi da gane hukunce hukuncin shari'ar Allah to wannan yana nuna falalar usulul fiqh kenan yanzu fadin Allah ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yadhurun wannan aya tana nuna muhimmancin koyon addinin Allah to nan take tana nuna muhimmancin koyon usulul fiqh tunda addinin Allah ya gina kan hukunce hukunce akwai hukunce hukunce na aiki akwai na aqida hukunce hukuncen aiki suna fiqh su su ba gane su kuma sai da usulun fiqh kun gane abin da yake nufi wa hada mutawakkifun ala usulun fiqh kaga sanin hukunce hukunce na shari'a kuwa ai yana dakatuwa ne akan sanin usulun fiqh idan ka san usulun fiqh to zaka san hukunce hukuncen shari'a fa yasbutu lahu ma sabata lil fiqh min fadl Da haka duk abin da aka tabbatar wa fiqh na falala irin wannan abin za a tabbatar wa usulul fiqh dan tare suke da juna iz huwa wasilatun ilaihi domin shi usulul fiqh shine titin ka na gane fiqh in ba shi ba za ka gane fiqh ba to tunda haka ne duk daraja da fiqh ya samu ita usulul fiqh zai samu na'am واضعه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وذلك كتاب الرسالة وقد ذكرت ذلك في المقدمة wanda ya rubuta wannan ilimi ko ya assasa shi shine هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الله يجزاه الغفرة تهنير ولا فلتاكم كما الرسالة وقد ذكرت ذلك في المقدمة يتنا لقانا أنبتا مكا هذا مقدمة للتاج wato imam shafi'i shine babu uku sai abu na tako na bakwai kenan ismu da an tabbaye ka me sunan suka ce ilmu usulul fiqh kenan na takwas. Ismin zaduhu min talatati asiya. Hmm. Alif. Ilmu tauhid wa zalika bi tawaqquf al ahkam ala ma'rifati Allah ta'ala wa sidq rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fi علم علم علم علم اللغه العربية علم اللغه العربيه فلا بد ان يعرف الاصولي قدرا صالحا من اللغه يتمكن به من معرفه الكتاب والسنه لانه ما بلسان عربي. الاحكام الشرعيه فلا بد ان يعرف ان يعرف قدرا صالحا من الفقه يتمكن به من ايضاح المسائل وضرب الامثله. جميل. daga ina ka ciro ilimin usulul fiqh yake daga ababe guda uku abu na farko ilimin tauhidi ilimin usulul fiqh yana dangantaka da ilimin tauhidi saboda me wa zalika li tawaqquf al ahkam al shar'iyya ala ma'rifati Allah ta'ala domin hukunta hukuncin shari'a ba yadda za a yi mutum ya san so ya girma wasu sai in ya san Allah dan shi ne mai ba da hukunci to kai ka karɓi hukunci baka san wanda ya aiko shi ba bai sa maka riƙe alqur'ani har mu mai da shi hujja saboda me saboda sanin mu cewa zancen Allah ne inda muna da shakka ma tsaya mu ba ta lokaci a kai me yasa za mu ɗauki hadisai ingantattu mu kafa hujja su saboda sanin mu cewa zancen manzon Allah ne shi ko manzon Allah yana isar da hukunci da bayan Allah ashe kaga a nan guri ilimin usul fiqh yana da ilimin da da wato yana da dangantaka da wa da ilimin tauhidi to kaga a nan kenan kenan mabubbugar shi ta farko ilimin tauhidi sannan sai mu buga ta biyu shine ilimin lugha ta larabci fala budda an ya'rifa al-usuliyyu qadran salihan min al-lugha dole ne masanin usulu ya zanto ya san wani kaso mai inganci na harshen larabci ya tamakkanu bihi min ma'rifati al-kitabi wa sunnah wanda da wannan kasan na harshen larabci ne zai iya gane hukunta hukuntan alqur'ani zai iya gane qur'ani da hadisi da annahu ma bil lisanin arabi domin qur'ani da hadisi dukkan su da harshen larabci ne harshen larabci a ce dole ne kuma ya harshen larabci tatacce kenan sannan sai abu na uku al ahkam shar'iyya wato hukunce hukunce na shari'a fa la an ya'rifa qadran salihan min al fiqh yatamakkanu bihi min idah al masail yayin da yake karatun usulul fiqh yana karanta shi kansa fiqh domin ta hanyar sanin waɗannan wato hukunce hukunce na fiqh ne zai iya bayar da misalai in ya kawo ka'ida ta usulul fiqh an gane ku wato zai fitar da zai iya bayyana mas'aloli wa darbil amsala da buga misalai Ka wannan istindadu sun kenan daga nan sai hukumu ku التاسع حكمه فرض كفاية وذكر في المسودة أنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى wato sai hukuncinsa me hukuncin karatun usulul fiqh shin wajibi ne ko mustahabbi sannan fardu an Allah ayin ne ko alal kifaya sai sai fardu kifaya hukuncin su shine fardu kifaya dole a cikin musulmai a samu wanda suka iya kuma adadin da suka iya din ya za su iya gamsar da sauran idan adadin da suka iya ba za su iya gamsar da sauran ba to musulmi gaba ɗaya sun yi sabo kenan a kowane gari ne musulmi a samu wani adadin da za su karanta usulul fiqh وذكر في في المسودة ala man عين على من wal الاجتهاد wal والفتوى littafin al-musawwada littafin na usul fiqh mai littafin ya ambaci cewa duk wanda yake son yi istinbati to sanin usul fiqh ya zama fardu ainin a kansa amma idan mutum a shirye yake ci gaba zama mukallidi to shi ba wajibi bane ya san usul fiqh waɗanda suka sani sai masa fatawa shi sai zan to amma shi ba zai fatawa da kansa ba sai dai za a yi masa fatawa an gane ko sai abu na goma al'asir masailuhu مباحثه التي يلتزمها المجتهد ويستفيد منها ويستنبط الاحكام الاحكام الشرعيه على ضوئها. وإذا انت مسائل انسان muhimman mas'aloli da ke cikin ilimin usulul fiqh shine yace mabahithu allati yaltazimu al-mujtahid shine mabahas mabahas dinsa wato ka iya cewa na bincike da ke cikin sa wanda shi mai ilimin usulul fiqh ke dogaro da su wajen abin nan kamar misali al'am القاعدة في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد دليل التفسير هذا أي قاعدة هو مسألة جدا أصول الفقه ويستفيد منها ويستنبط الاحكام الشرعيه على ضوئها وتبتل زي البنتو ان المسائل دين يفائدا تسوكم يسلوه كنتو كنتو كنتو كنتو كنتو كنتو كنتو كمر علاقة بين الناس والمنسوب هذا منين الأصل هل الأصل هو النسخ أو عدم النسخ كل هي عدم النسخ هو الأصل ashe kenan ba da za in yi da'awar aya kaza mansukhi ya ce ko hadisi kaza mansukhi da har sai na tabbatar da mai annasikh wa illa fal aslu fi an-nass an yabqa ala jarayanihi fala yudda fihi an nasakh illa bi dalil domin idan na tsaya akan nasi da yake da shi ana barki barkitu alal asli wani ba zai ce dan me ka tsaya kan wanda aka kake hujja ta kusan sai ni akan asali nake amma kai da kace an shafe ta kai ne ka kawo sabon abu kai za ka kawo hujja ina fata an fahimta idan na ɗauki am ina aiki da shi akan asali nake wanda ya da'awar wannan nassin mukhassas ne maksus ne dole shi zai kawo ne dalili da yake nuna taksis ɗinsa idan na ɗauki nassi mutlaq ne ya aiki da shi ba wanda zai tambaye ni bai sa kai aiki da shi yace a ah, kasance masa mutlaq ai na nuna in yi aiki da shi amma kai in kai da'awar taqyidi labudda an ta'ti bima yadullu ala taqyid لأن الدعوة التقييد خروج kharijan zaɓi na asl don haka duk wanda ya fita daga asali shi za a ce kawo dalili amma wanda ya tsaya akan asali ba a tambaye sa wato dalili kenan daga nan sai ne الحادي عشر شرفه وهو علم شريف بشرف موضوعه وهو العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين wato sai wato sharafuhu matsayinsa darajarsa huwa ilmun sari ilimi ne mai daraja li sharafi mawdu'i saboda mawdu'in da yake magana akai mawdu'i ne mai daraja ayoyi na alqur'ani da hadisi wa huwa al-ilmu bi ahkami Allah ta'ala al-mutadamminati lil fawz bi sa'adati ad-darain wato ilimi ne da zai gane da hukunce hukuncen Allah hukunce hukuncen da suka shafi rabauta a gidaje biyu gidan lahira a takaice dai wannan sune mabadi na usulul fiqh ina fata mun fahimta sai mu takaita kan sun da lokaci ya ɗanja um, uh, insha Allah ka zaka mu zuwa sai mu dora wato ba na son mu ɓata lokaci mai yawa a cikin shi wannan darasin makamantan wanda muka yi a wancan in har Allah ya taimake mu mu sami tashi da yawa ba to so muke zanto cewa dai azumi ba zai zo face mana damar sauki wato mu ɗauka kowane lokaci daga lokacin da aka ce an yi aikin hajji zuwa a fara azumi ka kamar wata sana da rasiya ce ta mu sai karan karatu sai da duk littafin da zamu sa wanda zamu iya sauke shi ne a wannan yan watannin wannan shine tsarin da nake son mu fara aiki da shi da izinin ubangiji daga wannan lokaci da nake za mu ɗauki ka'idar da muka taɓa ɗauka wani lokaci shine idan mun sami fashi saboda wani dalili cikin dalilai to mu samu wata rana da zamu yi kaza'i ba mu in muka samu mutum biyar zamu iya yin kaza'i da su ko da sauran ba su samu zuwa ba su kuma sa zai a kaset ko da haka ba dan kila ba za a idan aka ce za misali a lahadin nan ba a yi ba a sakamakon haka za a rama karatu ranar litinin da yamma ko talata da yamma ka dauka kowa zai iya zuwa kila wani na kasuwa kila wani na wajen aiki kila wani ma ya tafi cin kasuwar kauye bai dawo ba to wannan kaga babu yadda ka iya hada gaba da amma dai idan aka samu ko mutum biyar dai ne na samu zabi karatu musamman kuma idan zanto akwai mai tabar koda da zai dauka dan asali kafet din da wanda su samu zuwa ba assalamu salam me a fa sani mana idan yanzu misali na san cewa mun yi karatu a sabar gobe lahadi na nan zan ce jama'a gobe ba za mu zo karatu ba a madadin su za mu yi talata da yamma ko litinin da yamma zan faɗi wannan kafin lokacin ko kuma bayan lokacin misali in tafiyar ta zo ne ka cika mun yi karatun asabar wani abu ya faru lahadi dole in yi tafiya da safe yakan faru ba tare da nima ma na yi niyya ba ba tare da na so ba to asabar lahadi ba na nan da safe abin nufi yayin da mu dawo sati mai zuwa muka karatu sai in sanatu wannan karatun da ya wuce mu za mu rama shi lokaci kada wannan shine ka'idar da zamu bi dan shine zai ba mu daman sauke littafin a lokacin da muka hara cewa muna so mu sauke إن شاء الله تعالى نعم وعليكم السلام ورحمة ban tambayar kwata kwata ke ba su ya raba abinci ga su ɗalibai ɗin suwa ake ba ma'aikata din na na kitchen eh in dai abu zai lalace aka ba su wannan babu laifi amma yan abu zai lalace ba ya zama haƙƙi ne na ɗalibai a ba su kayan tun su ana biyan su kuɗin aikin su masu dafa abinci na akwai abin da tambayar ne kace za ku bincika ka bincika din a to ai bari da mana التجوال يدل على ma'aunin kalmar kawai nake so da ma na ce bi fatih ta in akan ce at-tajwal kana nufin da yawa ta umfata wato haka kenan akan ce kuma wato ta wannan za'a mata kasara kenan wato bi fatih ta yadullu ala masdar ko يدل على المصدرية أها. أطوال يدل على الإثنية ومنكم يدل على المصدرية وتبقى إلا ما زاد فتح تاء يا مصدر كنا إما صار يشد كسرة فا يا إسم كنا أنا ما يدل على الكثرة ومن يدل على الكثرة كلاهما يدل على الكثرة أي كيف هم يتجانوا؟ tajwilan ko tajwalan wato na iya faɗansa da ya'in kenan tajwilan yawwa ko tajwalan yana al al ko eh, a cikin da waɗanda su da kasra yake zuwa kamar waɗanne kenan tilka tibiyan tindan waɗannan guda sun su kaɗai suke zuwa da kasra amma duk wanda zuwa kan wannan madarin yana zuwa da fata hakikanin gaskiya ba bahasin sa ya fi naka cika <laughs> bahasin sa ya fi na cika me masadar ɗinka جميل كذا العرب يفن الفرد ده المؤجم الوسيط بعد ما يمجر انت كما لسان العرب شوف wannan yi kyau kwarai da gaske shagal arfi fannin sarf ko shakka babu littafi ne mai kyau a sarf kuma dama ne mazan na a ciro wannan bayanin a cikinsa. sa wato lisan al-arab yana da mutum ka iya cewa shine mafi girman kamus din larabci to amma na kulasta mazhabu aljan. shi zai tara ne yajma wala yurajjih zai fassara maka duk abin da aka ce a larabci amma ba zai maka tarjihi mai nan mai karfi mai mara karfi ba yasa da yawa daga cikin malaman lugha wato sukan dana wa ɗalibi mai bincike tarko yayin da ya turo wata kalma ko ma'ana daga cikin lisanin arab ana saurin kama mutum kaga dai babban littafi shine na karshe a kamus amma kuma za a yi saurin kama ka saboda zai ba mu mamaki idan yanzu yanzu wannan kalmar ta gala ya julu daga dan har ya zama jawwale zuwa karshen ta shafi nawa yayi yana magana akan ta yawwa za ji kalmar ɗaya sai wajen shafi biyar akan ta to kuma sai ki faɗa ma menene mafi rinjaye sai tara maka ara wane ya ce wane ya ce ya kawo maka abiyat na waka Wannan lokacin sai shafi goma akan kalma ɗaya kawai to shine mizar sa huwa yajma lakinna mushkilatahu annahu la yurajjih shi yasa lokacin da zaka tafi lisanul arab binciko kalma ka tabbatar zaka je ne inda za a tara ba komai amma ba za a tace maka ba to idan kana bukatan tacewa kuma sai ka nemi isti'ana da wadansu da tafan wanda su kuma za su fi tacewa irin su tajil arus irin su as-sihah irin su muktar as-sihah din kamar kuma wannan kamus na yan zamani mu'jamul wasid yana da kyau yana da kyau mutuka kwarai da gaske ina fata an fahimta ina jin da man garu ko suka babu waɗannan kalmomi guda uku su kaɗai ne suke zuwa da kasar sa tilqa da tibiyan da kuma tindal abin wallahi ina ga ba su kai suna ka cika saboda haka shi zan bani to amma kuma kai wannan littafin kana da aure ne mana. sunan littafin min asfa'iz zawjat eh, wato kulakulai da matan aure suke yi ya lissafa su wajen kuskure suna da suna da yawa kura wajen kuskure ashirin wanda galibin matan aure suke yin sa a cikin rayuwar aure sai yana da kaza yana da kaza sai dai itibarin da mata ya kunu kenan <laughs> ya kamata ku rike waɗancan kalmomin yace da me at-tibyan ko wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in da kuma atilqa atilqa da kuma at-tildal wato su ne kadai suke zuwa da kasarta amma da sauran bil fatihi zaka iya samun waɗansu kuma suna iya daukar wajahai ne amma dai galibi shine al-fatah